Shugaban kasar Ghana Nana Ado Dankwa Akufo addo ya kaddamar da gidan tarihi domin yawon bude ido. Gidan tarihi yana tsakiyar birnin Accra. A wannan filin shugaban kasar Ghana na farko Dr. Kwame Nkrumah ya sanarwa al'umma cewa ya karbi wa kasar yanci a shekarar 1957. Daga nan aka sama filin suna Kwame Nkrumah Memorial Park wanda ya sa ya zama ɗaya daga cikin wurare goma da aka fi ziyarta a kowace shekara a faɗin kasar Ghana. Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo addo yayin bayani ya ce. ANC, modernized Kwame Nkrumah Memorial Park. Gidan tarihin Dr. Kwame kurma ya lakume CD miliyan goma sha uku wajen sake gyara shi. Yana cikin tsare-tsaren gwamnati na mai da wurin ya zama mafi kyawun wuraren yawon bude ido da abubuwan tarihi a yammacin Afirka. Duba ga yadda wannan zamani ke son ci gaban Afirka, dole ne wurin da aka binne Dr. Kwame kurma ya zama wurin tarihi da yawon bude ido saboda gudunmuwar da ya bayar wajen 'yantar da Afirka daga mulkin mallaka da sauransu. Gidan tarihi na Kwame Nkrumah wadda ke jan hankali hankalin mutane dubu casa'in a duk shekara kafin gyara shi yanzu ana sa ran zai jawo masu yawon bude ido sama da miliyan ɗaya a duk shekara. Taron bude gidan tarihi ya samu halartar daraktan bankin duniya da ministan kuɗi ciki har da 'yar Kwame Nkrumah Samiya Nkrumah inda ta ce. The Makomar Afirka tana cikin haɗin kai, don haka wannan wuri ne na haɗin kai, na zaman lafiya da ƙarfi da kuma abin alfahari da kuma nuna ƙarfin baƙar fata. Na san muna tare da 'yan Afirka daga sassa daban-daban na duniya, kuma suna ciki da aka aiwatar da wannan aikin, kuma na yi farin ciki da cewa suna nan tare da mu a wannan taron. Ministan kula da harkokin yawon bude ido da fasaha da al'adu a Ghana, Dr. Ibrahim Muhammad Awal ya ce, fatan su su jawo hankalin duk duniya da wannan matakin nasu. Eh muna so mu ga duniya kaman yanzu mun bude kwamin Park. Muna so ko duka inda yana so batun African Unity da tourism. Eh kokari ko kana America, kana Europe, kana Nigeria, kana Ghana, ko kokari ka zo park ga. Don park yana ba mu African heritage. Mu muna so mu Ghana number 1000 destination in Africa. So park nga, munyi nga, munyi about four other museums. Kuzo ku gain the uh, Africa far in terms of independence. Kun gain the Ghana and ala siga, some other forts and castles. Colonial time na 75% of forts and castles na used na duka na Ghana. So forts and castles heritage ga animals ga mutane kuma ga fine. Mala Hamza Attijani masanin tattalin arziki ya ce bayan harkar noma da manya-manyan kamfanoni a Ghana na uku na abin da ke jawo kasar kudi shine harkar bude ido. Harka na yawon bude Buredo dai ne daga cikin masu taimakawa wurin samfuran cikin gida da Ghana take da shi wato gross domestic product. Wannan kuwa kididdiga ta nuna mana idan aka fidda harka na noma sa'annan manya-manyan kamfanoni na uku ita ce harka na yawon bude ido. To yana jin wannan kuwa idan gwamnati ta mai da hankali za a iya samun makudan kudade wurin taimakawa lamari na tattalin arziki. Hawa Abdulkarim Yonfani murar Amurka daga kra Ghana.